بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام alaikum ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin 20 ga watan juma'a ula hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da hudu wanda daidai da daya ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da goma sha uku kuma ci gaba da karatunmu na littafin a'lamu sunna al-manshura na sheikh hafiz bin ahmad al-hakami yau za mu tashi kan a tambaya ta ɗari da arba'in da tara ko ما دليل المرتبة الثالثة وهي الإيمان بالمشيئة هكذا طيب تفضل قال المؤلف رحمه الله تعالى ما دليل المرتبة الثالثة وهو الإيمان بالمشيئة قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله قال تعالى من يتق الله يؤلمه ومن يجعله على صراط مستقيم قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولو شاء الله لاقتتلوا ولو يشاء الله لانتصر منهم وقال تعالى فعال لما يريد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا وغير ذلك من الآيات ما لا يحصى. نعم. طيب كلام حديثي ده قال صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء wannan tambaya kamar da malamin ya ambata ita ce tambaya ta wato 149 menene dalili akan almartabatu salisa wa huwa al bil mashi'a imani da kaddara mun karanta a baya yana da martabobi guda hudu za ka iya ɗaukar su kamar sharaɗi martaba ta farko ilimin Allah ga komai da ya auku da wanda zai auku martaba ta biyu rubutun cewa Allah maɗauki ya rubuta duk abin da ya faru da kuma wanda zai faru nan gaba sannan abu na uku shine mashi'ar Allah zartaccen nufin Allah da mulkinsa na cewa abin da ya so shi ke kasancewa a cikin mulkinsa sannan kuma abu na hudu shine na ƙarshe halittar abun duk abin da ka gan shi wanda ba Allah ba halittar Allah ne Allah ne halicce shi to waɗannan abubuwa guda hudu kowanne akwai dalili a kansa daga ƙur'ani ko daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mun ji dalilai akan ilimi mun ji dalilai akan alkitaba ƙarƙashin kitaba ya faɗi abubuwa guda biyar na takadirat da ake ko takadir a a takadir al'azali التقدير الأزلي التقدير العمري a بيو sanawi a takadir a هو kowanne mun ji shi da dalilinsa to da ya gama mana wannan kuma sai kawo wannan na uku wato martaba ta uku ma'ana bayan ilimi da kitaba sai martabal mashi'a menene dalili akan cewa Allah yana da mashi'a mashi'a ana nufin nufin Allah abinda a ƙarƙashinsa komai na sarautarsa da mulkinsa ke gudana duk abinda bai so ba ba zai kasance ba wannan mashi'a tana da alaƙa yana da kyau kafin mu shiga mu fahimci abin sosai in an ce mashi'a ana nufin zartaccen nufin ubangiji subhanahu wata'ala na menene zai kasance a mulkinsa nan ba shi da alaka da Allah yana san abun ko baya son abun so na ƙauna da yarda shi yake nufi anan yawwa ma'ana akwai abin da zai auku a mulkinsa amma baya sha'awar abin baya son sa baya kuma bai kuma yi umarni da shi ba amma yana aukuwa to shi din bai auku ba sai da nufinsa domin me shine shugaban komai shine kuma sarkin komai shi halice shi babu dama a ce a cikin mulkinsa an yi wani abu bai san da shi ba shine babban abin da ake nufi da wannan mashi'a duk abin da ya auku sawa'un abin da yake daidai ne ko abin da ba daidai ba ne misali ka ce da abin da yake imani da da'a da abin da kuma saban Allah ne da kafirci duka da nufin Allah suke faruwa ma'ana babu mai yin imani sai da yardar Allah da nufin Allah babu mai yin kafirci sai da nufin Allah ba yardar Allah kun gane abin yau Allah bai yarda ai kafirci ba amma kuma kafircin ba zai auku ba sai da ikonsa da cewa lalle duk abin da zai faru a cikin mulkinsa to shi ya bar shi ya faru da bai bar shi ya faru ba ba zai faru ba ne ma'anan wato mashi'a ana? almashi'a ashe kenan malamai suna cewa me farki ko bambanci tsakanin mashi'a da kuma abin da ake ce mai irada suna cewa mashi'a nau'i ɗaya ce irada kuma nau'i biyu ce mashi'a ba ta kasuwa irada ku tana kasuwa zuwa kashi biyu iradar Allah ta kasu kashi biyu akwai irada da ake cimma irada kauniya akwai kuma irada da ake cimma ta irada shar'iyya mun ji guda biyu in kana zancen irada wato nufin ubangiji to ya kasu kashi biyu akwai kauniya akwai shar'iyya in an ce kauniya shine abin da ke da alaƙa da me zai kasance ba shi da alaƙa da so ko yardar Allah kawai dai an same shi a duniyan nan ya auku nan zancen aukuwa ne ake kallo duk abin da zai auku to baya aukuwa sai da nufin Allah to wannan shi ake ce mashi'a kauniya mashi'a shar'iyya kuma ita ce mashi'a abin nan ba mashi'a shar'iyya irada shar'iyya ita ce iradar Allah mai alaƙa da san Allah da abu da yardarsa da shi da ƙaunarsa da kuma zai ba da lada a kai da kuma ya ba da umarni a kai shari'ar su shi ne ma'anan irada shari'a? duk abin da Allah ya ba da umarni ya auku a aikata shi to aukuwarsa irada ce ta shari'iyya in kuma dama Allah ya rubuta cewa zai auku can asali to irada kauniya ce da shari'iyya suka haɗu mu ba da misali suna ba da misali da ai Allah madaukaki ya bada umarni a yi imani ko da ya ce a yi imani a matsayin umarni kowa wajibi ne ya imani amma a cikin mutane ba duka suka yi imani ba akwai muminai akwai kafirai to shi mumini idan ya yi imani ya zaɓi ya yi imanin nan kuma Allah maɗauki ya rubuta masa dama can zai imani wannan imanin nasa da ya auku ya auku ne da nufin Allah na farko kauniya tun da ya riga ya auku sannan kuma tun da umarni ya bi to an samu irada shar'iyya don haka imanin mumini irada biyu ce ta auku da irada shar'iyya da iradar kauniya saboda aukuwar abu to gefe ɗaya kuma kafircin kafiri Allah ya ce a yi imani bai ce a yi kafirci ba sai kafiri kuma sai ya zaɓi ya kafirci bai zaɓi ya imani ba kuma kafircin ya auku to wannan abu ne da ya tabbatar mana tun fil azal Allah ya rubuta cewa wannan mutumin kafirci zai yi amma fa Allah baya so don haka nan iradar Allah wace ce ta uku kauniya ce ba shar'iyya ba nan in ka fahimci wannan ina ji mun gane yanzu yawa to sai malamai suka ce waccan iradar kauniya wadda take da alaka da abu kawai ya uku aukuwar ake kallo ba yardar Allah ko sansa ko ba da lada akai ba ita wannan kauniya din to daidai take da mashi'a in ka ce almashi'a to ita ce dai irada kauniya in ka ce irada kauniya to ita ce mashi'a ita mashi'a ba ta rabuwa kashi biyu ka ce akwai mashi'a kauniya da mashi'a mai shari'a babu irada ce take kasuwa kashi biyu mun fahimci wannan yawwa to irada kauniya ita ce ma'anar mashi'a yawwa shari'a kuwa daban take ita ce mai alaka da son Allah da yarda Allah wannan a fahimta mai kyau kenan waɗanda ba su ɗauki wannan ba wannan sababin rashin bambancewa tsakanin shari'a da kauniyan nan shi ya jefa su suka fada cikin duk kuskuren da kuke ji ana fada yan kadariya sun fada wani gefe yan jabariya sun fada wani gefe saboda ba su raba shari'ar a ko um, iradar zuwa kashi biyu nan ba da sun raba zuwa kashi biyu su misali yanzu jabariya abinda suke cewa duk abin da bawa ya aikata to Allah ne yake so domin babu abin da zai auku a mulkin Allah sai abin da yake so don haka kenan in mutum ya sha giya ma to haka Allah ya so ba shi da zunubi kun gane wannan zancen nasu sai su ce ai abin da zai auku a duniya ba zai auku ba sai Allah yana son sa kaga kenan ba su bambance irada kauniya da shari'a ba su suka dauki kauniyar ita ce shari'a in dai abu ya auku to Allah yana so kuma ya yarda da shi yau kuma wannan ya saba ma umarnin Allah a cikin alkur'ani kar ai kaza kar ai kaza kar ai kaza wanda ya dauki wannan mazhabar ya rushe duk wani umarni na Allah da hannun Allah ba shi da fa'ida ko ba fa'idar a ce maka wanda yayi kaza za a sa shi a wuta wanda yayi kaza kuma zai samu lada saboda kawai duk karkashin ikon Allah muke tafiya kawai duk abin da Allah ya ga dama shi kawai muke mu ba mu da zabi shi yasa suka ce ai wai dan adam kamar yadda gashi yake in iska ta taso wai haka yake ya iska ya gashi yake in iska ta taso yawwa sai inda ta kai shi duk inda ta kada nan zai bi to wai haka alakar Allah da bawa kenan kaga kenan in ko haka al'amarin yake ba za a kama kowa da zunubi ba sai kowa abin da ya ga dama ba zancen wuta ba aljanna ba abin da za ko ba haka bane wannan rusa musulunci ne gaba daya to akwai waɗanda suka tafi zuwa ga wannan ra'ayi da haka wannan kuskure ne tsayawa za a yi tsakiya menene Allah yake nufi anan tunda ya yi amfani da lafazin irada a wurare da yawa ya yi amfani da lafazin mashi'a don haka yanzu ina jin muka karanta ayoyin nan za ku fahimce su to mu je mu karanta sai ce qala Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allah ba za ku nufi komai ba sai abin da Allah ya nufa ma'ana ko da kuna nufin wani abu kuna so ya auku to ba fa zai auku ba illa an yasha Allah sai idan Allah ya so nan me ake wace yin me ake nufi anan mashi'a mashi'a da take nufin irada wace kauniya mun gane yawwa wa qala ta'ala Allah madauki ya ce taqulanna li shay'in inni fa'ilun ذلك غدا illa an yasha allah kada ka ce wani abu wani abu da zaka aikata shi ka ce ni zan aikata abu kaza gobe illa an ya sha Allah sai dai idan Allah ya so ma'ana ka rika hadawa da in sha Allah shine umarnin da Allah ke mana a nan wuri yawa ma'ana dai kenan ashe dan adam zai iya san wani abu in Allah bai so ba na dan adam ba zai auku ba mun gane wannan shi yasa ake cewa mashi'ar Allah ta fi karfin mashi'ar dan adam amma wannan yana nuna mana kuma a wani gefe ashe dan adam din yana da mashi'a wannan ya rusa mana kaulin jabariya da suke cewa kawai kamar gashi mutum yake in mutum yana kamar gashi to yana da asa zai zaɓi ya tsaya gu kaza ba za a kaɗa shi duk inda aka ga dama ba mun gane wannan yawwa da haka ashe Allah ya tabbatar wa dan adam yana da zaɓi nasa yawwa zai zaɓi ya kafirci zai zaɓi ya imani a nan kuma shi yasa aka ɗora ladansa ko alhakin da za a rubuta masa yana da alaƙa ne da abin da ya zaɓa in ya zaɓi ya aikin kirki kaga kenan ya zaɓi ya da'a ga Allah Allah sai bashi sakamako mai kyau in ya zaɓi ya mummuna to ne ya zaɓa ba Allah ne ya tilasta masa ba domin ya gaya masa kuma kar yayi a baya yawwa to ne sai sai kuma wa qala ta'ala man yasha illahu yudlilhu wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim wanda Allah ya so zai batar da shi wanda kuma ya so zai sanya shi akan hanya madaidaiciya kaga wannan ya nuna shiriya daga Allah take mai batarwa ma daga Allah take to amma batarwar nan tun da Allah madauki ya gaya mana cewa shi ke batar da mu nufin da nufin yake batar da wanda ya so can kuma ya ce mana wala yarda li ibadihi kufur Allah bai yardar wa bayinsa sai kafirci ba kaga ya zaka hada wannan ayi shi nan ya faɗa mana cewa mai wa manya yasha illahu yudlilhu wanda Allah ya so zai batar da shi ma'ana ya sa shi ya kafirci nan kuma a wata ayar Allah ce wala yarda li ibadihi kufur qur'ani baya tuka da walwala to wannan shi yasa malamai suka ce sai ka kalli waccan ayar ka kalli wannan wannan tana nuna mana me wannan tana nuna mana me wannan wa man yasha illahu yublilhu yana nuna mana duk wanda ka ga ya bace to ba fa shi bayan ya zaɓi ya bace din nan to kuma fa da nufin Allah ba wai Allah bai sani bane ya je ya bace Allah ya san zai bace kuma Allah ya rubuta a lauhil mahfuz cewa wani batacce ne amma iyakar ta kenan ba umarni bane nan kuma inda Allah ya ce wala yarda li ibadihi kufur yana tabbatar mana cewa Allah madaukaki baya nufin irada shar'iyya baya nufin baya nufin kafirci amma irada kauniya za ta iya aukuwa ko da bai so ba ma'ana ko da bai so so na yarda ba ba gane ba an fahimci abin sosai yauwa ma'ana Allah baya son ai kafirci amma kuma a mulkinsa kafirci na aukuwa to sai ka ce a ah, dan me zai abin da baya so zai auku sai ka ce nan son da ake nufi ba so ne na yarda da zai ba wa zai ba mai yin abin lada ba amma so ne ma'anarsa nufi cewa babu abin da zai auku a mulkinsa sai da nufinsa domin in aka ce shi ne sarkin komai da komai Shi ne mamallakin komai da kowa kuma ga wani abu na aukuwa bai san shi ba ba da nufinsa ba to kaga akwai akwai tawaya kun shi wannan abun yawa to wannan tawayar shi ne ake so ka kau da ita saboda Allah madauki shi ya faɗi cewa man yasha'illahu man yasha'illahu yudlilhu wanda Allah ya so zai batar da shi ashe batarwar da shiryarwar karkashin mulkin Sani. wannan a bangaren rububiyya ne can kuma a bangaren umarni da hani? ina faɗi jin kun gane in Allah to mu je sai kuma yace wa qala Allah madauki har yanzu yace wa qala ta'ala walau sha Allah la ja'alakum ummatan wahida da Allah ya so da ya sanya ku al'umma guda ba saɓani amma kaga ya sanya mutane sun saba ko wannan ya ce kaza yake so wannan kaza yake so wannan kaza yake so shi saɓani menene yawa na so da ma ba da misali da saɓani saɓanin halitta wannan ya zama musulmi wannan ba musulmi ba a cikin musulmin kuma wannan yabi wannan hanya wannan yabi wannan hanya a babin me take babin irada ce kauniya ko babin irada shar'iyya yau kauniya ce Allah ne maɗaukaki ya sa hakan abin zai faru amma baya son a saba shi yasa ya ba mu umarni wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu sai ce karku raba wannan me ba umarni bane to kuma ya ce walau sha'a walau sha'a Allahu la ja'alakum ummatan wahidatan da Allah ya so da ya sanya ku al'umma daya ashe son da ake nufi nan na nufi na halitta da ya so da sai zama duniya duk musulmi ne to amma bai so haka ba amma yayi umarni a yi imani wanda ya imani to yayi yi abin da Allah madaukaki ya so wanda kuma bai yi imani ba yayi yi abin da Allah baya so amma kuma bai fita daga mulkinsa ba sai da Allah ya yarda sannan ya yi in gane abin insha Allah yau sai shi har yanzu walau walausha Allahu maqtatalu ba don Allah ya so ba da ba su yi yaƙi ba duk yaƙin da kaga ya auku ya auku ne saboda Allah ya rubuta cewa zai auku kun ga dama ai ababin kaddara ko a kawo mana waɗannan dan ya tabbatar mana cewa duk abin da kaga ya auku to dama Allah ya riga rubuta shi tun fil azal kafin lokacin sa ya zo cewa zai auku sawa'un Allah yana san abin zai bada lada akai ya yarda da shi ko ko bai yarda da shi ba baya kuma bada lada a kansa sannan Waƙala qala ta'ala walau yasha Allahu lan tasara minhum wannan suratu Muhammad da Allah ya so da ya rama musu da ya taimaka musu shine lan tasara minhum da ya rama wa mu'minai abin da aka yi musu Waƙala ta kaga ashe barin ayi wa mu'minai wani abu wani lokacin duk da nufin Allah a je yaƙi wata ran mu'minai su ci nasara wata ran kuma a ci nasara a kansu yana cikin alamomin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Hiraqi yake tambayar Abu Sufyan kafin ya musulunta yake tambayar sa yaya yaki yake tsakanin wannan manzon naku da mutanansa sai ce kana harbu bainakum sijal yaki a tsakaninsu haka yake yau akan wannan gobe akan wannan wannan alamar gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce haka Allah madauki ya dora lamarinsa akan wannan shari'ar kauniya ko in ce mashi'ar Allah maɗaukaki ko iradarsa kauniya kaga yakin badar suwa suka ci nasara musulmi ne yakin hudu fa an kashe musulmi da yawa kafirai sun yi wa musulmi ta'adi mummuna duk da a wani karatu wata mahanga akwai malamai suna hango nasara ce a yakin uhudu saboda darussan da aka fahimta na girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama umarnin da ya bayar amma dai a waƙi a zahiri an yi ta'adi da har an fara yawo ana cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm. Allah madauki kyauta mun fahimci wannan ayyan Mun ga kenan ashe Allah subhanahu wata'ala da ya so da ya taimaka wa mu'mini a kowanne yaki ya zama su ne masu nasara to shi kuma wannan irin abun yana da nasa abun domin Allah subhanahu wata'ala daga cikin hikimarsa da ya boye irin waɗannan al'amura ɗin sai ya zama ya sa su alaƙa su da al'asbabu duniyawiya ba kawai al'asbabu al'ukurawiya yaƙi alaƙarsa da sababi na duniya ta fi ƙarfi mun fahimci abin Allah zai bar ku ku yi tattalin shi sai ce wa addu lahum mastata'atun min quwwa ku yi musu tattalin abin da kuke da iko na makami da sauransu saboda me da Allah bari yayi a kowanne lokaci yayi mana mu'ujiza, daga an taso kawai mun san zai mulkushe kafirai to mu kuma da mun zauna mun yi sakaci ko ba ka bane da ba za mu dage ba akan addini amma cewa wata ran su haukan mu su ragargaza mu wata ran kuma a ce mu ne za mu hau to wannan zai sa kullum muna dogaro ga Allah muna neman taimakon sa sannan kuma ba za mu zauna mai sakaci ba a duniyance za mu dauka mai tattali wannan duka yana nuna mana cewa rayuwar duniyan nan tana da alaka da sababi haka harkar neman rayuwa take ba za ka zauna ka ce a ni ba zan nemi komai ba in Allah ya kaddara zai zo min har gida wannan shi ma ba daidai bane to haka nan kuma waɗancan al'amura da aka ambata wajen cin nasara ko rashin cin nasara a yaki wa qala ta'ala Allah malaki kuma yake cewa fa'alun lima yurid shi Allah mai yawan aikata abin da yake nufi ne nan yurid irada wace ce hmm? fa'alun lima yurid mai yawan mai aikata abin da ya so ne yawwa kauniya duk abin da muke karanta a nan kauniya ka rike ta sosai yawwa to sannan yace inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun lamarin Allah madaukaki kawai idza arada shay'an in yayi nufin wani abu ya auku an ya kula lahu kun sai ya ce da shi kai abu kasance fa ya sai ya kasance faɗin wannan kalma kawai shine kasancewar abu da yana cewa abu ya zama sai a same shi hmm. ba irin dan adam bane sai an yi shiri an yi budget sai an yi aiki sai an sa foundation na gini an yi kaza a'a Allah na ce abu ya zama sai ya zama to kaga nan me hujjar da yasa ya kawo wannan ayar me alakata da yace idza arada shay'an in ya so wani abu irada wace iri kauniya yawwa duk abin da Allah ya so domin me kamar ku rike ka'idan nan abin da yake da alakar da za a ce masa a mashi'a ko kuma irada kauniya Shi ne abin yana da alaƙa ne da abin akwai shi ko babu shi zamansa a ce wuku'insa ya auku a same shi a bayan ƙasar nan a nan duniya to shi ne abin da ke da alaƙa da mashi'ar Allah ko kuma ira da kauniya mun gane duk ko abin da ke da alaƙa da umarni ko hani ko Allah zai ba da lada ko ba zai bada lada a kan abu ba to shi shine zaka sa shi a gefen mai shar'iyya shikenan mu zo mu ji to sai ke cewa kuma إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وأنا شما كما يقول لك باتا يوا faɗin mu ga wani abu in muna nufinsa shine an na ƙula lahukun sai mu ce da shi kasance fayakun sai ya kasance nan akwai wani bahasi da malamai suka a babin aƙida nan kun ga Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ne innama qauluna li shay'in innama alƙaulu na farko kun ga cewa ayar farko kafin wannan cewa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu ko yace da abun ya kasance nan kuma cewa inna ma qauluna li shay'in shine dai kamar wancan lahu din sai da da an hada shi da shay'in din ya zama jaro majrur idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun sai mu ce da shi kasance sai kasance shine malamai suka tattauna ne malam ibnu tamiya yana da wata risala da ya rubuta akan wannan kalmar kawai wajen shafi hamsin da wani abu A kan wai Allah subhanahu wa ta'ala nan ya gaya mana cewa in yana son abu zai ce wa abin ya kasance to hal ya siku mukhatabatul ma'dum qabla kaunihi yi magana da abin da babu shi a cewa za mu ce wa abin ya kasance sai kasance kamar abin yana nan aka ce masa kasance sai kasance kun gane tambayar ma'ana idan abu babu shi a ce masa mun ce masa kaza tunda kafin ya kasance ne aka ce masa ya an ce da shi ya zama kuma sai ya zama shi ne suke tattauna ashe hal siko kitabun al-ma'dum ko mukhatabatul ma'dum ana magana da abin da babu shi ne to shi ne yace nan abin da zaka fahimta a wannan ayar shi al-ma'dum yanqasimu ila qismayn in an ce abu babu shi abin da yake babu iri biyu ne babu akwai al-ma'dumu ko kuma a ce al almaujudu kai nau'i biyu ne abin da yake akwai iri biyu ne al almaujudu fi zahiri wal maujudu fi zihni al almaujudu fi zihni ma'dumun fi zahiri walakin maujudun fi zihni <laughs> abin da yake cewa shine ai Allah maɗuki ya ce mana nan inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun lamarin mu ko fadin mu ga wani abu in muna son ya kasance sai mu ce masa mu ce da shi shi abin ya kasance sai ya kasance a kun gane aya yawwa to shine sai tambaya ta taso da karanta wannan ayar shin ashe kenan ana magana da abin da babu shi da nan abin da Allah ya ce shi ne abin za a ce wa ya kasance sai ya kasance to wani abin za a cewa bayan babu shi sai an ce ya zama sai ya zama to shi ne sai ibn Sina ya ce yadda za mu fahimci wannan shi ne, shi duk abin da yake akwai shi ya kasu kashi biyu ne dama akwai mawjudun fi zahiri wa mawjudun fi zihni abin da yake akwai shi a waje akwai kuma abin da babu shi a waje amma akwai shi a zihin a tunani kamar mu dangane da mu yan adam akwai abin da yake mun san shi muna ganin sa akwai abin da ku tasawuri ne yanzu idan kana son ka yi gida za ka rika sakawa a zuciyarka ga gida ga shi za ka yi shi mai kofa kaza mai kofa kaza mai kofa kaza a zuciyarka akwai ka iya plan ma na komai da komai kuɗi ne kawai babu ai muna yin haka ko yau ko ka ce za ka sai mota iri kaza ka tsara da kaza da kaza duk a zuciyarka amma fa babu ita amma da kuɗin nan zai zo kana aikawa kuma sai a same ta fi zahiri to dangane da halittar Allah subhanahu wa kasancewar ya riga ya rubuta komai tun fil azal to shi komai yana nan a gunsa tun kafin ya kasance mun gane wannan don haka tun ba a sami misali a ce dutse ne za a same shi tun kafin a samu dutsen nan ya fito dama Allah maɗaukaki ya san za a same shi a wuri kaza ko mu ɗauka mutum mutum kafin a haife shi a garinsu Allah ya san za a sami ko bai sani ba ya sani to kaga wannan maujudun ne fi zihni laisa maujudan fil kharij ko amma ran da uwarsa ta haife shi ya zama mai maujudan fil kharij don haka abun Allah ku tunda ya san komai to ba za ka ce ya zai magana da abin da babu shi ba shi agunsa ya san shi tunda tasawurinsa da rubutunsa yana nan tintini agunsa cewa za a samu kaza don haka sai ya ce wannan abun da yake akwai tun fil azal a rubuce sai a ce ya zama shikenan sai ya zama sai a same shi mun gane abun yawa shine maganar wannan to sai mu je sai ce kuma faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi ya shiryar da shi ya shara sadrahu lil islam sai buɗe kirjinsa ya karɓi musulunci sai ji musulunci ya masa daɗi sai karɓa in shirahu sadr shine kaji ranka ya karɓi abu ka ji sanyi abu ka gamsu da shi ne ma'anan ya shirah sadarku yau ba ana buɗe ƙirji a tsaga ƙirji a jefa abu ba amma larabci ne sai ka ji a fassare kamar haka ake nufi amma abin da Larabe ke nufin an ce in shirahu sadri ne hankalinka ya kwanta da abu ka ji ka nutsu da shi ka karɓe shi ka yarda da shi to wanda Allah ya so ya shiryar da shi sai ya sa kirjinsa zuciyarsa ta gamsu da musulunci sai ji musulunci shine daidai sai ya karba mun gane wa man yuridi an yudillahu wanda ko Allah ya so ya batar da shi yaj'al sadrahu dayyiqan sai ya sanya kirjinsa mai kunci haradan mai tsanani kuma hanzu duk da kunci da da dayyiq bi ma'ana su daya Allah madauki zai sanya kirjinsa ya zama mai kunci ya zama cewa ba a buɗe shi yadda wannan abun zai karɓa ba sai ji kawai shi zuciyarsa ba ta yarda da wannan ba ba zai karba ba to wannan kaga wata irin irada ce nan ya amfani da lafazin irada sai ka ce irada ce nan duka kauniya yawwa domin me inda shar'iyya ce ba dama ya yarda da wani abu sai musulunci yawwa mun fahimci waɗannan insha Allah yanzu sai ce wa ghairu zalika min al-ayati da kuma dai ayoyi da yawa suna nan ah, in ka duba littafin shi wannan bawan Allah ma'arijul qabul a sharhin sulamul wusul ya kawo ayoyin fiye da haka ya yawaita su da yawa daga cikin alkur'ani sai kai mamaki shi duk waɗannan ayoyi ga su na alqur'ani hmm. shi yasa kullum malamai suke kiran hankalin mutane mu mai da hankali akan fahimtar alkur'ani duk mutumin da bai fahimci alkur'ani ba yana hasarar abubuwa da yawa na tadabburi na lura na hango abubuwa kuma hatta istinbatin ahkam ka ce Allah maganan nan da ya ce wuri kaza yana nuna maka abu kaza yana nuna ma abu kaza an baka iya larabci baka san ma'anar ba za ka iya fito da waɗannan ma'anonin ba yau to mu je sai ce wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya ce qulubul ibadi baina usbu'ain min asabi'ir rahman a zukatan bayi zuciyoyin bayi baina usbu'ain min asabi'ir rahman suna tsakanin yatsu biyu daga yatsun Allah subhanahu wa ta'ala haka ya kira su kuma hadisi ne ingantacce yaya suke wannan yatsu ba mu sani ba amma annabi sallallahu alaihi ya faɗa yawwa ba irin na dan adam bane ba irin na kowa bane Allah shi ya bar ma kansa sanin yadda nasa abin yake na sifa na'am ban ji ba aha eh, nan bai kawo mana ba ko ya kawo a naku to a nawa babu eh wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan wanda Allah ya so ya batar da shi sai ya sanya kirjinsa tsukakke takurarre mai kunci ka annama ya sa'adu fi sama'i kamar yana hauhawa zuwa sama idan mutum yana hawa sama numfashinsa karewa yake yi shi kansa numfashi ma da zai shaka kana tafiya daga ƙasa kana yin sama za ka ga cewa kana buƙatar wani abu da zai taimaka maka shan iska banda wannan iskar da kake da ita a nan ka fahimci abin yadda yake a duniya haka to haka Allah madauki ke sanya zuciyar mutumin da baya son musulunci a takure ba nutsuwa ba kwanciyar hankali daga abu ya same shi na wata musifa sai ka ji ya ce bari ya je kashe kansa ko ba haka bane duk rashin musulunci ne shine abin da yake nufi hmm. to mu je da hadisin ce qulubul ibadi baina usbu'ain min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin haka Allah madauki ke rike da zuciyoyin bayi ha ma'ana yana juya su kamar da zai kawo mana nan nan ya ce yasrifuha kaifa yasha'u yana jujjuya su yadda ya so yawwa kamar zuciya daya haka take a hannunsa Allah subhanahu wa ta'ala yadda Allah Allah Allah shine Allah duk wani bawa da ka ganshi to Allah subhanahu wa ta'ala shike juya masa zuciyarsa yau ya ji yana son kaza sai ya ji baya son kaza yau ya ji yana son kaza gobe ya ji baya son kaza ya sa shi a hanyar shiriya wata ran ya juyo ya koma saban Allah wata ran ya sake komawa can duk Allah ne ke juya zukatan nan gwargwadon abin da ya rubuta din nan fil azal shine yasrifuha ko yusarrifuha kaifa sha'u. yana jujjuya wannan zuciyoyin yadda shi Allah ya so kaga wannan ya nuna mana yadda ya so din me yake nufi kauniya yawwa yana zancen kauniya wannan shine dalilin kawo wannan hadisin Ali hmm. kalmar usbu'ain malaman larabci suna cewa musallafatul hamza ce me musallafatul hamza in an ce musallafatul hamza ko musallafatul alif musallafatul ya'i musallafatu kaza ana nufin harafi ɗaya da ya halatta ka karanta shi da haraka guda uku za ka iya sa masa fataha ko damma ko kasra mun gani yawwa za ka iya cewa usbu aini asbi aini isbi aini duk larabci ne yayi za ka karanta baka kuskure ba kada wani ka karanta wani abu ta aka ah, kuskure usbu aini ake cewa a'a in ka ce isbu aini daidai ne in ka ce asbu aini daidai ne yau musallafatu alhamda kenan hmm. to mu je sannan ce wa qala sallallahu alaihi wa sallama fi nawmihim fil wadi wata rana annabi sallallahu alaihi suna tafiya suka zauna a wani kwari suka yi bacci da suka tashi shine yake gaya musu cewa inna Allah ta'ala qabada arwahakum hina yasha'u Allah ya karbi rayukanku lokacin da ya so wa raddaha kuma ya dawo da su shine ya sha'u lokacin da ya so wannan mashi'a wace iri ce mashi'a ce da aka sani wadda take nufin irada kauniya yawwa yace wa qala har yanzu kuma yana cewa ishfa'u tu'jaru wa yaqdi Allahu ala lisani rasulihi ma sha'a ku yi shafa'ar ku za ku samu lada me shafa'a mun yi magana a lokacin da muka karanta ceto a wannan littafin mun yi magana akan ceto ai ko nan yana wani irin ceton yake magana a wannan hadisi? yana zancen ceto na duniya ba ceto na lahira ba yawwa tunda ya ce ishfa'u tu'jaru ku yi ceto za a ba ku lada kaga ce ba lahira ba lahira ba zancen kai aikin a baka wani abu da lada dan haka me ake nufi wannan ceton ana nufin ku taimaka ma yan uwanku wajen samun aiki ne wajen samun rahama abun alkali ko makamancin wannan a samu wani ya yi magana da wani amma fa cikin abin da ba zalunci za a yi ba yawwa wani ne yake neman haƙƙinsa ya kasa fita wani ya je ya roƙo gun wanda abin yake hannunsa a taimaka da Allah wani a samun masa abunsa, ko samun aiki ko makamancin wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake umarni a riƙa yin wannan taimako ne wani hannunsa duk yadda yake ba zai iya kaiwa inda hannun wani zai kai ba ko ba haka bane Yawwa to shine sai ce in kuka yi haka kuma tu'jaru za a ba ku lada wa yaqdi Allahu ala lisani rasulihi ma sha'a Allah kuma zai hukunta abin da ya so a kan manzansa a kan harshen manzansa ma'ana za ku yi ceton ku gun manzan Allah sallallahu alaihi ku zo wannan ya nemi kaza ya ce a taimakawa wani da kaza wannan kuma ya nemi kaza ya ce a taimakawa a taimakawa wani da kaza Allah kuma shi zai hukunta abin da ya so a kan harshen manzo Allah sallallahu alaihi a matsayinsa na alkali a tsakaninku shi zai hukunci ya ce a yi kaza din ko kuma ya hukunci a yi kaza wanda ba wanda lalle kuke so ba amma abin da Allah ya nufi shi zai kun wannan shi ma irada ce wace kauniya wace ita ce mashi'a kun fahimci hadisin insha Allah wa qala sallallahu alaihi wasallam har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala taqulu ma sha Allah wa sha fulan kada ku rika cewa abin da Allah ya so kuma da abin da wani ya so walakin qulu amma ku rika cewa ma sha Allah wahdahu abin da Allah ya so shi kaɗai domin ba a haɗa son Allah da son wani ma'ana baka cewa nufin wane ne ba dan wane ya nufa ba da ba kaza ba a karka cewa ba dan Allah ya nufa ba mun fahimci shi ne abin da ake nufi yawa duk abin da ka gani nufin Allah ne ba wanda ke da hannu akan ya yi shi ko ya bar shi shi ma ana yi masa nasa ne ana hana masa nasa mun fahimci abin yawwa shi yasa don haka ai tauhidin Allah madaukaki akan waɗannan al'amura a ce masha Allah wahdahu wa qala sallallahu alaihi wasallam har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yuridillahu ta'ala bihi khairan yufaqihuhu fid din wanda Allah yake nufin alheri da shi yufaqihu to zai fahimtar da shi ya bashi fiqhun addini fiqhun addini nan ba ana nufin ilimin fiqh ba ilimin sanin halal da haram da shi din a ciki amma kuma ba shi kadai ba ilimin addini umuman ake nufi a kowane bangare mutum ya zama yana da basira a addini da fahimtar addini a kowane bangare to in Allah na san alheri da shi to zai sa shi ya zama irin haka shi ma wannan kuka irada ce wace iri irada ce kauniya domin ba ta da alaka da umarnin Allah ballantana a ce wanda aka yi hakan za a bashi lada amma Allah ne ke zaben wanda ya so sai ya sa shi malami wanda bai so ba kuma sai ya bar shi haka haka mutane suke yawwa wani yana da ilimi wani ba shi da ilimi a masu ilimin kuma hawa hawa wani ya fi wani ba yadda za ka yi ba dama Allah ba Allah madauki bai niyyar ya sa kowa matsayin su ɗaya ba hmm. tunda har ya sa annabawan Allah manzanni ya sanya su hawa hawa tilkar rusulu sai ce me faddalna ba'dahum ala ba'd sai ce minhum man kallama Allah a cikin su akwai wanda Allah ya magana kaga kenan ce a cikin su akwai wanda Allah bai magana ba yau da haka hawa hawa ne daraja daraja to wanda Allah ya so sai ya sa ya bashi ilimin addini da fahimtar sa yadda ya kamata Allah ba mu ilimin addini da fahimtar sa yace sannan kuma idan arada Allah ta'ala rahmata ummatin in Allah ya so rahamar wato ya ji kan wata al'umma qababa nabiyyaha qablaha sai ya karbi ran ta kafin al'ummar ta mutu rahama ce ga al'umma Allah ya ɗauke ran annabin kafin ita al'ummar ta ƙari rahama ce sai ce wa idan arada Allah halakata ummatin in kuma Allah ya yi nufin ya halakar da wata al'umma to ha wa ha hayu sai ya azabtar da ita alhali annabinta yana da rai Wani mun san shi sanannu abu ne a ƙisar tarihin al'ummomin baya waɗanda Allah maɗaukaki ka je an halaka su su bayan annabin yana da rai to azaba ce sun saba wa Allah ku ga adawa haka aka halaka su samudawa haka aka halaka su mutanen lutu haka aka halaka su mutanen annabi shu'aibu duk wanda ya kangare wa Allah subhanahu wata'ala kuma annabin yana nan to sai Allah ya bar annabin da rai haka annabi nuhu shi aka fara tserarwa da ma aka halaka al'umma ko yawwa to wannan shine amma al'ummar da Allah ke santa da rahama to sai ya batta ya ɗauke annabin su kuma ya basu su ta rayuwa har tashin kiyama kamar mu yanzu al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dama Allah ya yi mana alƙawari da addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ba za a halaka mu bi sanatin bi amma Allah ba zai halaka mu halakawa gaba ɗaya ba a ce an rusa duk al'umma ta lalace ta mutu duk babu Allah ba zai wannan ba yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alƙawari amma dai ya alƙawarin zai sa matsala tsakanin mu tana nan har kiyama ma'ana mu a cikin junanmu mu ta faɗa da juna wannan abu ne da Allah maɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙe shi a ɗauke wannan Allah ce a'a ma'ana wannan ya saba wannan wannan ya fahimci kaza a ila ma abin wata ya kai ga faɗa da yaƙi Allah ya rubuta cewa wannan abun haka zai kasance yau don haka wannan ba a shi yasa kun ga wannan a bangaren me yake bangaren kauniya ne haka Allah ya so amma baya son ai ta sabani shi yasa ya hana mu sabani ya umarce mu da haɗin kai za ka mi kokari in muka ce za mu aikata wani abu sai mu duba umarnin Allah tukuna a ciki me Allah ya ce mu yi dangane da kaza ya ce mu haɗa kai ya ce kar mu rarraba kai don haka ashe kenan wannan shine wajibin mu kar mu rarraba amma ita rarraban nan ko ta auku to ta fi ƙarfin mu ba yadda za mu iya tunkuɗe ta Allah haka ya so har tashin kiyama ba za mu haɗa kanmu baki ɗaya ba mun fahimci don haka kaga kenan a sheshe sa malamai kamar da al'imamu imam Tabari yake tattauna wannan matsalar <clears throat> yana cewa duk abin da ya shafi saɓani to wajibi bayan Allah su yi ƙoƙari su samu hanyoyin da za su sanya da za su yi mu'amala da saɓani tsakaninsu domin ɗauke shi har abada ba zai yiwu ba tunda Allah ya faɗa cewa haka ya halicce su kana ƙahu yawwa a me yake nufi a nan Ɗan adam ya kamata ka san yadda za ka yi mu'amala da saɓaninka mana in mun saɓa da juna wannan kada ya hana ƙofar kuma a ce muna da wani abin daban da zai haɗa mu mun gane yawwa in ka saɓa da wani akan wata matsala dan uwanka musulmi kuka samu matsala da shi ya fahimci wani abu daidai kai ka ko kun karanta wani hadisi shi yace kaza kai kace kaza to wannan saɓanin kar ya jawo kuma ba gaisawa da juna yawwa dan ina da wata fahimta muddin ba fita ta yi daga gundarin cikin musulunci ba wannan ya musu wannan ya kafurta wannan yana na musulunci to wannan abun kada ya kore mana gaisawa da juna da tattaunawa da juna yana daga cikin hanyar samun alheri a duniya duk yadda kuke da mutum kuka saba wani malami yana cewa akwai wata kofa guda ɗaya kada ka bari ka kulle ta ita ce kofar munasaha kada ka samu wani yanayi ka sa kanka a wani yanayi da zaka ce ga wani dan adam dan uwanka ni har abada ba ni ba shi ba za mu gaisa ba ba abin da zai hada mu in yana nan ma ba ni in kuma ina nan ba shi kada ka bari kai wannan abu kowaye mutum duk gabar da take tsakanin ku kai kokari ka bar wata kofa da za a rika gaisawa kuma har wata ranka ce masa kaza za ka samu lada akan ran da kai masa nasiha kuma wata ran zai in aka samu wannan zai nadama akan abin da ya in shine maka laifi sai ya dawo ya canza ko kai kai kai nadama sai ku ku hadu a hanya ɗaya amma kada a bari a rufe kofa kakaf tsakanin ka dan uwanka musulmi to in kuma ba musulmi bane shi ma akwai hanyoyi da aka tsara mana yadda za yi mu'amala da juna yawa da musulmi da wanda ba musulmi ba akwai zaman tare akwai zaman makotaka akwai haƙƙin makotaka duk akwai waɗannan ba maganar kawai in kana zaune da wanda baka so ko wanda ba kwa ra'ayi daya nan wai kullum in baka yi gaba ba to kai baka yi addinin ka ba ba haka bane yauwa akwai harkar da za a yi wajibi kar ka so shi a zuciya saboda shi din baya san addinin Allah so a zuci amma kokarin da zaka yi naka ja hankalinsa da hali mai kyau da ku zauna lafiya wannan abu ne da ake son sa kuma mun ga halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yayi da waɗanda suke ba musulmi ba a zamanin sa idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai rubuta takarda zuwa ga Herakl shugaban kafirai shugaban kiristoci a lokacin nan kuma ya ce masa ila Herakl azimin rumi shugaban rumawa ya amfani da azim babba a cikin su shugaban su kaga nan ba ka zo ka ce dan tunda ba musulmi bane dan me sai na ce masa ma shugaba mutanensa shugaba ne a gunsu da haka rubuta kalmar shugaba din shugabawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya rubuta kuma ba faduwa ba ce ko faduwa ce ba za ka faɗi ba kofa ce za ka samu ne da za ka kira shi zuwa ga hanya wadda take daidai haka nan tsakaninka da musulmin da saɓanin ya kai ga wani ya fita daga sunna wani ya abin nan duka koya yake a yi mu'amala mai kyau a samu hanyar da za a samu kofar nasiha kar ka rufe kofar nasiha ana taɓa ba mu kisar ibn taymiya ko lokacin da wani babban malami na sufaye da suke kai ibn taymiya kara gwamnati tana daure shi kuma sun matsa masa ba abin da suke so illa su ga an kashe shi shine wata rana sai ga ibn qayyim dalibinsa dalibin ibn taymiya ya taho da sauri yana murna yana dariya ya zo gun ibn taymiya yace me faru me ya ganka kana ta munna sai ce ai wani ne ya mutu ma'ana wancan abokin gaban da aka saba da shi a aqida shine ibn taymiya ransa ya ya yace wata na li ibn qayyim yace wallahi ban taba ganin ibn taymiya ransa ya bashi akai na yayi mun fushi irin wannan fushin ba yace saboda mutum ya mutu kaga kana mun murna cewa wani ya mutu dan abokin gaba na ne ai ba dai bane ya tattara kayansa ya rufe ya tashi ya tafi gidan wannan mutumin ya yi mutanen gidan ta'aziyya da 'ya'yansa da matansa sannan ya ce da su ku ɗauke ni a matsayinsa yanzu duk abin da kuke so ku aiko min ni dan muku wannan fashi ne ke kai shi kara a daure shi shi ke so a kashe shi amma haka ku duba ku ga mu'amalar da ya masa yawa don haka idan mutum ya dauke harkar addini ko da gaba za a ci gaba sam sam za a gaba a ci nasara kuma kullum sa a bace kuma zai samu abin da yake so ba amma ya ɗauki abin da sauki duk yadda mutum ne maka ya tsine waye yayi waye to in ka bi a hankali wata ran za ku haɗu sai ce ni ashe mutumin nan alheri yake so da ni shi yasa yau barin ƙarasa muku kissa za ku yi mamakin sa lokacin da aka yi wannan abu masu wannan kai shi kara ɗin wata rana sai suka haɗu suka sake kai shi kara kuma aka kulle shi to sai shi wannan sarkin da ke mulki a wannan lokaci sai wani ya zo ya ture shi ya juyin mulki ya kwace sarautar a hannunsa waɗancan malaman kuma su suka goyi bayan wannan sabon ya zo ya tura wannan sannan ana haka sai wancan din ya sake dawowa ya sake kwace mulkin sai dawo duk a zamanin ibn taymiya akai wannan lokacin daular uh, salajika shine sai ya go ya sake turewa ya sake dawowa kan mulki to yanzu me matsayinsa da waɗancan malaman da suka goyi bayan wancan ya ture shi to sai ya aika aka fito da ibn taymiya daga prison daga kurkuku sai ya ce me shawarar da zaka bayar in yi da waɗannan malaman kaga fa su suka zuga kullun daure ka da ne ta yi su ne yanzu kuma gashi su ne suka yi kaza suka yi kaza in ka ban umarnin yanzu ka ban fatawar in kashe su duk zan sa a kashe su ibn taymiya in yanzu kafin in faɗa in kai ne me za ka yi <laughs> yawwa in ka ji wai ana bari abokin gaba ne kawai a kashe su hmm? to in kai malami ne kana da'awa wannan hanyar ba daidai ba ce a gonka a lokacin sai ibn sima ya ce wa sarki ya ce ranka ya daɗe waɗannan da kake ganin su su ne malamanka su ne alƙalanka su suke ba da fatawa su ne masu sallah ga jama'a su suke sallar idi in ka kashe suwa zai maka wannan aiki sai ce ka kyale su yace yanzu a kyale su ba abin da za a yi musu kaga fa abin da suka yi maka ce komai ni ai kar ka shiga cikin harkar mu ta malamai ba ruwanka haka ya gaya masa shikenan sai ya kyale su to shine sai wani daga cikin su yazo yake cewa ibnu taymiya an ce kai wannan mutum wannan iri ne a qadirna alaihi fa azainahu wa qadira alaina fa afa anna mun samu iko a kansa muka cutar da shi shi ko ya samu iko a kanmu ya mana afuwa shi wannan wani irin mutum ne to haka ake so mutum ya zama ka zama wato zuciyarka mai faɗi za ka iya ɗaukar abubuwa duk yadda wani ya ɓata maka rai ka shanye ka shanye muddin kai mai koyar da addini ko da ba mai koyar da addini ba in kana da haƙuri to za ga cewa za ka fi cin nasara a abubuwan ka fiye da wanda baya irin wannan haƙuri ɗin Allah ma ɗauki kyauta hmm. to ina ne muke yawwa a mun gama da wannan ko sannan sai ke cewa wani biyu ha hayyu yawwa sai ce wa gairu zalika min al ahadithi fi zikirin mashi'ati akwai dai hadisai daban-daban da dama a fi zikirin mashi'a dangane da ambatan wato mashi'a wal irada abubuwan da suke ma la ba wanda ba iya lissafa su suna da yawa ma'ana akwai hadisai da yawa akan wannan babin in ka koma littafai za ka same su kuma za a fa'idanta ta da ke kyauta mana sai tambaya ta gaba da lokaci ya matso ko yayi mu tsaya haka ko da ke kai baka cika abinka ba ko to ƙara sa karanta binin قد أخبرنا الله تعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نعم. وبما علمنا من صفته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد ما كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته وأنه لو شاء لم يكن ذلك فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه نعم wata tambaya za ta iya zuwa wa mutum shi malam tun da ya san waɗannan harkokin shi yasa sai kawo ta a matsayin tambaya kuma ga amsoshin da zai bayar a kai na so a ce mun hada da wannan darasin da muka gama yanzu da wannan a ce lokaci guda ɗauka amma ba zai yiwu ba saboda shi kansa wannan din yana da tsawo mu bashi darasi na gaba sai mu yi shi shi ma da fatinsa yadda za a gamsu amma yanzu mu karanta tambayar yana cewa qad akhbarana Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari fi kitabihi a littafinsa wa ala lisani rasulihi kuma ya ba mu labari bisa harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam wa bima alimna haka nan kuma ta hanyar abin da muka sani min sifatihi na siffofin Allah annahu cewa shi Allah yuhibbul muhsinina wal muttaqina was sabirina ya gaya mana a wurare da yawa ko yawwa cewa yana son masu kyautatawa yana son masu tsoron Allah yana kuma son masu haƙuri wa yarda amanu wa amilus salihati ya kuma yarda da yana kuma yarda da duk masu imani da kuma aiki na kwarai wala yuhibbul kafirin ya kuma gaya mana cewa baya son kafirai wala zalimin baya san kuma azzalimai wala yarda li ibadihi al-kufra haka nan kuma bai yarda da kafirci ga bayinsa ma'ana bai yarda bayinsa su kafirci ba wala yuhibbu al-fasada har yanzu kuma baya san wato barna a bayan kasa ai ya ga mana waɗannan yawwa yace ma'a kauni kulli zalika bi mashi'atillahi wa iradatihi tare da kasancewar duk wannan yana zama ne da mashi'ar Allah ma'ana haka Allah ya nufi haka ya so wa iradatihi da kuma nufinsa dai wa annahu law sha'a kuma mun san cewa da Allah ya so lam yakun zalika da wannan abun bai kasance ba ko amma ya so ya faɗa fa innahu la yakunu fi mulkihi ma la yuridu domin kuwa Allah subhanahu wata'ala ta'ala ba zai yiwu a cikin mulkinsa akwai a samu abin da baya so ba bai nufe shi ya faru ba ba zai yiwu ba shi yasa malam at a cikin littafin sana aqidat yake cewa wala wala yakunu fi mulkihi ma la yuridu ba zai yiwu ba a cikin mulkin Allah a samu abin da bai nufin ya faru ba in aka ce ga mulkinsa wani abu wanda baya so ya auku ya faru kaga ya zama bai zama mai cikakken iko ba mun fahimci wannan yawa to Allah kuwa shine mai cikakken zartaccen iko yawa to sai ce famal jawabu to meye amsa liman qala ga wanda zai ce kila wani zo tambaya ce kaifa ya sha'u wa yuridu ma la yarda bihi wa la yuhibbuhu ya za a yi Allah ya bar abin da baya so bai yarda da shi ba kuma ya faru ai kila zaka yi wannan tambayar ko to amsar ta zamu ji insha Allah a darasin da zai zo gaba din shine ce i'lam anna al-iradata fi an-nusus ja'at ala ma'anayn wancan bayanin da muka yi na shar'iyya da kauniyya yau shine zai nana ta mana nan da bayanin da insha Allah za a fahimce shi hmm. mu tsaya haka طيب Allah sun ɗana ya ƙara mana fahimta Allah tabbatar mana da alheri a rayuwarmu Allah ba mu ilimi mai yawa kuma mai amfani ya ba mu damar aiki da ilimin kuma da muka sani ko wani mu Allah da ya tambaya akan abin da ya gabata a baya ina jin ko ya sa ban yadda takardar ta ba na wa alaikum salam ta mene na'am eh ka dangana shi da na'am eh ta bangaren abin da ya shafi umarni da hani in kai da'a daga Allah ne in ku kai saban Allah to shaidan ne ya zuga ka wannan shi ake nufi yau ba ana nufin shaidan yana da hannu a cikin halitta abin da kake aikatawa ba amma dai zai shiga zuciyarka ya zuga ka tun da shi shine alwaswasul khannas mai yawan sa wasu wasu kuma mai ɓuya shine alkhannas ya ɓuya ba za ka gan shi ba shedan zai iya shiga ya fita daga masallacin nan yana nan ta bangon nan kai ku kaga sai ka nemi kofa haka zai shiga jikin dan adam duk haka Allah madauki ya sare musu kuma zai shiga zuciyarka ya saƙa maka ya ƙawata maka abin da yake mummuna to in ka ga kayi mummunan abu kuwa ta bangaren aikinka to shedan ne ya ziga ka ka aikata amma kai ka zaɓi kai haka bayan ya ziga ka in ko kaga ka aikata kyakkyawan aiki to ka fi karfin shaidan baka yadda da zigarsa ba Allah ya tabbatar da abin da amma duka da wancan zugar ta shaidan da zaben da kai da alherin da kai da sharrin duka Allah ne ne kuka yi su ka fahimci wannan yawwa amma a babin da ba ayyukan bayi ba bangaren musifa to musifa da mai kyau da marar kyau duk daga Allah ne ba a cewa daga wani ne ta bangaren musiba ta bangaren aikin bayan shine ake raba wannan shi ma kuma shaidan ba hannu ne da shi wajen ya sa ka yi ba duka da saban Allah da me duka Allah ne ke nufinsa domin me kamar da muka karanta a nan shine ya san abin ya rubuta shi ko ya so ya auku sannan kuma ya halicci aukuwarsa a shi ba hannun shaidan a ciki yawwa shaidan tsakaninka da shi ne da ya shiga zuciyarka kai kuma ka bashi dama har ya rinjaye ka mun fahimci wannan insha Allah wacce takardar na yadda ita a shi da da zan fito ta fita shi ma tambaya da yake akan wani abu irin wannan din da yake da alaka da darasi a wannan kuma shi min fadlikum shaykh hunaka hadith الحديث الذي يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أولموا أولادكم يعني لامية العرب فهي يعني تعلم مكارم الأخلاق تعلم أولادكم لمية الأرض فهي تعلمهم مكارم الأخلاق ويكون حديثي da ake dangana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku koya wa ku lamiyatul arab me yace lamiyatul arab ko lamiyatul i'rab yake nufi na me rubutu ne na ha na littafi ko sai hoto yayi waka to ya wannan wannan ba hadisin annabi bane yawa waye yayi wakar to shan fara yaushe hmm? yawa wannan hadisai ne da wasu suke kirkirowa saboda su nuna ko falalar wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarni da wannan ba ingantaccen hadisi bane yawa wasu baitoci ne na koyar da ɗabi'u yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya koya mana ɗabi'u ba sai ya hada mu da wakar wani ba Allah madaki ya gaya mana cewa ma allamna hu shi'ra wa ma yanbaghi lahu ya zai bada umarni ku je ku yi waka hmm. to Allah ya taimaka to ina aje su taruwa suke Allah sai da zan da su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu Allah ya biya mana bukatunmu mu na alheri Allah ya ƙara mana haɗin kai da son junanmu da kwanciyar hankali ya tabbatar da mu akan hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara taimakon shugabanninmu ya ƙara sa su akan hanyar daidai ya ƙara ba su damar taimakawa addinin musulunci ya ba mu kuma haƙuri da su su ma ya ba su haƙuri da mu Allah ya ba mu zaman lafiya baki ɗaya wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk